Sama da 10 miliyan tara na shinkafa ne ake shigowa da su a yankin yammacin Afirka wadda ke lakume kusan dala biliyan uku da digo hudu a cikin lissafin kudin shigowa da kaya ta shekara 2021. Jawabin babban daraktan ministan abinci da noma a Ghana Robert Ankobia a wajen taron masu ruwa da saki da kuma kaddamar da dandalin gasar shinkafar Afirka a Ghana ya bukaci waɗanda za su yi wasan a wani fanni da za su taimaka a dinga cin shinkafa da ake nomawa domin ya taimaka taimaka wajen rage yawan kuɗin shigowa da shinkafa daga ƙasashen waje. Ghana's local rice now is very competitive. Shinkafar gida ta Ghana tana takara sosai a ko'ina. Da kyar za ku iya bambanta ta da shinkafar da ake shigowa da ita. Ana samun ci gaba da yawa wurin kunshin shinkafan. Inganci kuma shine abin da ke da muhimmanci. Karkashin aikin ministan noma mun yi kokarin shigowa da injina na sarrafawa da kayan aikin nika wadda hakan yake da muhimmanci. Kaga idan za mu yi takara da shinkafan kasashen waje. Muna buƙatar mu shuka shinkafa ta yadda zai zama mafi inganci. An shigo da kayan aikin gona wadda zai yi wa manoma saukin harkokin nomansu. Shugaban dandalin gasar shinkafa ta Ghana kuma shine shugaban kungiyar Rice Millers ta Ghana yau paku ya ce. Abubuwan da muke noma da su ba wani abin kai gida ba ne, don haka farashinmu yake karuwa har ma sama da waɗanda ake shigowa da su domin haka ba mu samun amfanin gona yadda ya kamata batu na wurin ajiya adanawa da nika shinkafa shine yake bari ake ganin kamar akwai abinci amma ba haka ba bamu da ingantaccen wurin adana abinci wannan shine abin da muke fuskanta a kowace shekara a nata bangaren babban kwamishinan birtaniya a kasar ghana her excellency harriet thompson ta ce gwamnatin birtaniya ta kudiri aniyar tallafawa harkokin noma na cikin gida da kasuwanci a yankuna da kuma noman shinkafa na cikin gida a nan yammacin afirka lokacin da na fara zuwa ghana na yi mamakin wasu alkalumma da ke kewaye da wannan na cewa shinkafa da ake shigowa da su zuwa yammacin afirka ya kai fam biliyan biyu da digo shida wannan kudin zai iya zama a nan domin ya iya samar da ayyukan yi a nan don haka muna matukar farin cikin bayar da goyon bayan wannan matakin na haɗin gwiwan nan a yau malam jafaru dan kwabiya mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci ya yi karin haske. Shinkafa kuma abu ne da a ce gwamnati ta sa himma kai da ya kamanci a samu mai ruwan da zai taimaki shuka shinkafa ko da wani lokaci ba shi in cikin damana ba. Na biyu shinkafan da muke shuka wanda kanshi ya kamanci mu yi binkice cikin wannan shinkafan saboda abun da ya kamanci ya bamu bai bamu hakana. Wasu kasashe suna samun shinkafa kan kowane eka ana ana iya a samu fiye da 10 tons Munan in manomi ya yi kokari shine samu 3 tons shine yau harshenmu ya san dadin shinkafan da aka fito da shi kasan waje fiye da na gana Za ka samu gidajenmu da yawa kas ajiye musu shinkafan gana ba su su ci. Na farko kana cikin ci ka, tauna dusi sa'annan kamshin shi bai da eh, dadi. Yasa dukan ga ya kamata a yi binkice a iya a improve shi. Ya kamata wuraren da ake sarrafa shinkafan gana gwamnati ta sa himma amma yau abun da muke da shi. Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka Accra Ghana.